والصلاة والسلام على المسلمين insha Allah za mu zuwa a kan karatunmu na addu'a wadda ba. Hadisin barra. Waɗansu malamai suna ce mishi hadisin labarin mutuwa. Hadisi ne da malamai da yawa sun fitar shi a cikin littafin su wannan hadisi da za mu karanta a imamu ahmad ya fitar shi a cikin mustar nashi ce min hadisi barra barra ibn azib قال يتي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من al-ansar barra yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa janazar wani mutum daga cikin mutanen Madina wani ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mutanen Madina Allah ya ƙari kwanakinsa bara su yi ba da labarin yadda janazar wannan mutumin ta kasance da kuma wa'azin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu kan hakikan labarin mutuwa a wani hadisi shi ma al’ummamu Ahmad ya da shi an je wata janaza kamar wannan da za mu karanta bayan an ɗauki mutumin an sa shi aka bari an fiskin shi yan uwa an tsaya an yi mishi addu'a an fara watsewa annabi sai ce musu ai ikwani limit li hadha al-yawm annabi ce yan uwana ku saurara ku ci saboda irin wannan ranar ran da za a dauke ka a tafi da kai matsalarsa a je a tona rami a sai ka annabi ya ce ku yi tanadi ma wannan ranar babu wani kuzuri mafi alkhairi da mutum zai yi wa kansa a rayuwar duniya kamar kuzurin wannan tafiya. babu wani guziri mafi alkhairi da mutum zai yi wa kansa guziri kamar guzirin shiga kafarinsa wata zauwadu fa inna khairar zafi takawa Allah ya ce ku rike guziri wacce za ku rayu da shi amma mafi alkhairin guziri Allah ya ce ku rike guziri na tsoron Allah yace karajina ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi janazati rasulin min al-ansar mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a janazar wani mutum daga cikin mutanen Madina fanta haina ila al-qabr yace sai muka isa kabari muka isa makabarta muka isa bakin ramin da za a bisa wannan bawan Allah wannan ma yuha amma lokacin da muka isa ba a gama tonon kabarin ba ba a gama tonon asusun da ake yi na lahadi a cikin kabarin ba fajjarata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya zauna wannan ita ce ka'idar zuwa makabarta idan aka je makabarta kuskure ne wani ya tsaya a makabarta matukar ba aiki yake yi ba waɗansu suna tonon rani waɗansu suna karan itace in dai kai ba wani aiki kake ba to ko ka zauna ko ka tsuguna amma kuskure ne ka ci gaba da tsayuwa a makabartan a farkon hukunci tsayawa ake daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana ya ce kowa ya zauna kowa ya tsuguna wannan shi ne ladabi na waɗanda suka raka gawa kafin a gama kristin gawa domin su ba kana cikin masu aiki bane je ka koma gefe ka zauna a ninka fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna kafin masu tonon kabari su kare tatonansu wajalasna haulahu mu ma sai muka zauna a gefen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ji barra wa ka'anna ala ru'usina as-sayr yace yadda muka zauna muka nasu muka yi shiru a cikin makabartan yace kai ka dauka tsuntsu ne akan ma'ana yadda muka zauna muka nasu kai ka dauka wani tsuntsu ne ya sauka akan kowane ɗaya daga mu yana tsoron kar ya motsa tsuntsun ya tashi hadisai da yawa sun ba da misali majalisin manzan Allah sallallahu alaihi sallam yadda ake nasuwa ana wannan kwatancen ne in ana so a kwatanta maka nasuwar mutum sai a ce ya nasu kamar tsuntsu ya sauka a kansa ana so a kama tsuntsun kaga kuma duk motsin da zai yi tsuntsun zai iya tashi yace to annabi yana zaune mu ma muka zo muka zauna a gefen manzan Allah sallallahu alaihi sallam yadda idan kaga yadda muka nasu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka dauka sun tsaye ne suka dauka akan mu babu so mu yi motsi su tashi wa fi yadihi wa fi yadihi qut yankutu bihi al-arda a halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani itace wa fi yadihi qut akwai ice a halin annabi yankutu bihi al-arda annabi yana zaune sai yana dan sakan kasa da shi haka yana ɗan karsan ƙasa da shi haka yana ɗan karsan ƙasa da shi haka sahabbai suna kewaye da shi suna zama suna kallon shi farafa a ra'asahu dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke daga kan sama ta yi ce istaqizu billahi min azabil qabr annabi ya ce ku dinga neman tsari abin Allah ya tsare ku daga azaban kabari wannan shi ne jawabi na farko da suka ji a ya rike ice a hannunsa yana ɗan kan ƙasa da shi haka ba wanda ya ce komai can sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kansa sama fa kada sai ya ce musu istaizu billahi min azabil qabr ku dinga neman tsari abin Allah daga azabar kabari ma'ana ku doki ku daki ku jajirce wajen roƙon Allah ya ba ku kariya ya muku katangan karfe daga azabar kabari marrataini aw salatan annabi ya maimaita musu wannan maganar sau biyu ko sau goma sun makara annabi sai ce musu innal abdal mu'mina annabi ya ce musu bawa mu'mini duk wani mutum da yake mu'mini ya yi imani da Allah ya yi imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu akan imani idan kana fi qita'in min na dunya idan ya kasance a rana ta ƙarshe da zai yanke gabarin rayuwar duniya innal abdal mu'mina annabi yace duk wani bawa mu'mini mutumin kirki wanda yayi imani na gaskiya ya kuma bauta ma Allah akan imani idza kana fi qida'i min ad-dunya duk da zai bar rayuwar duniya duk da zai yanke daga barin rayuwar duniya akwai shiga santaran da za ka yi idan ka fita ka fita kenan har abada akwai shiga kasuwar winci da za ka yi idan ka fita ka fita kenan har abada malam akwai masallaci da za ka shiga ai jam'i da kai idan ka fita ka fita kenan har abada akwai zuwa darasin da za ka yi daga wannan darasin ba za ka sake halartar darasin kuma ba za a gaya maka wanne ne na ƙarshen innal abdal mu'mina bawa mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan ya zam ya isa lokacin da zai yi ban kwana da duniya wa ikbalin min al-akhirah sannan a wannan rana kuma zai fuskanci lahira ya juya baya ma duniya yau kuma za a fuskanci lahira yau zirga zirgan da ake a rayuwar duniya duka ta kare zaka ji yara suna cewa baba sai ka dawo wata ran ba za ka dawo ba sai ka dawo wata ran ba za ka dawo shi yasa annabi ya ce a cikin hadisi duk wanda yake da wani abu da zai yi wasiya wasiya makiyalansa ƴaƴansa makwabtansa abokan arziki waɗanda ake tare da su bai halatta ya haura kwana biyu bai yi wasiya kana so ka faɗi wani abu kana so ka bar wata wasiya to ka gaggauta yin wasiyarka abdullahi dan umar yace ni turan ran da naji wannan magana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dare biyu bai taɓa wuce ni ina da wani abu da nake so na yi wasiya da shi ba ba ce wasiya ta tana karkashin filona idan ka da fiki ba'in minar duniya wani ba'in minar akira duk ran da mutum zai yi ban kwana da rayuwar duniya sannan zai fuskanci lahirarsa na nazala ilayhi malaki min minar sama to waɗansu mala'iku za su sauko daga sama zizul wujuh masu farin fiska ka anna wujuhum ka ash-shamsu kai ka ce fiskokin su nan rana ne fiskokin su na kyalli fiskokin su na sheki wannan shi tafi na shi takin mala'iku ne masu farin fuska da jimin nan Allah su sa babu wani abu da ya shafi kirkitarwa ko razanarwa ko tsoro a game da sha'aninsu annabi ya ce idan ka kalli yadda suke haske yadda suke sheƙi yadda suke kyalli annabi ya ce kai ka ɗauka rana ne a fuskokin su saboda haske Allah ya sa su za mu gani Allah ya sa su za gani ma'ahum kafanin min akfani min akfani ahli janna annabi ya ce tare da waɗannan mala'ikun suna rike da wani linkafani daga cikin linkafanonin ƴan aljanna ma'abun tare da waɗannan mala'ikun kafanun suna rike da waɗansu likkafanoni min asfani halin janna daga cikin likafanonin ƴan aljanna domin kowane ɗan adam likkafani biyu ake mishi akwai likkafanin da shi daga aljannar ko daga wuta za a ɗauko shi akwai wanda kuma za a je kasuwa a siyo wadda za a je kasuwa a sayo ne wadda za a sa gawon gangan jikinka amma wadda za a sa ranka da aka cire ta to shi kuma za a ɗauko ne daga irin aikinka za a ɗauko ne daga irin aikinka za su zo da likafani daga cikin likafanonin 'yan aljanna waɗanda ake sa rayukan 'yan aljanna a ciki wa min hanukil janna da kuma turare irin turaren aljanna nan ma ba ga ana neman turare ba to wancan likafalin da za a sa ran shi ma ana zuwa da turaren idan anan kun sa mishi turare a likafanin da za a sa shi za a sa ran ba turare kun yi asaran turaren hatta su minhu maddal basar har su zauna a cikin wannan mamacin iyakanin ido haka da su malalo su cike wannan wajen baki ɗaya idan kana tafiya ne Allah sai ka dare a bakin titi ta Allah za ta kasance idan ka tsaga kai inda za ka waiwaya maimakon ka kalli mota ko ka kalli mashinan da suke kan titin haka za ka ga dandason mala'ikun iya ganinka duk abin da idon zai gani iya mala'ikin kawai da ka idan kana kwanta a asibiti ne a cikin wani ward lokacin da ka juya maimakon ka ga abin da za ka gani haka za ka ga dandason su su ne a cike a wannan ward din iya ganinka duk inda a nan rayuwarka za ta bar cikinka to iya abin da za ka gani waɗannan mala'iku annabi ya ce hatta ya su minhu madal har su zauna a dabta shi ganin ido sun mai ji a malakul maut to sannan kuma can an jima kaɗan sai mala'ikan mutuwan ne domin waɗannan su suke fara attacking wanda za a karɓi ran su ba su su cire ran amma dai akwai hukunce-hukunce da yawa da suke gabatarwa kafin ya zo kamar yadda muka karanta a tafsirin na suratul Muhammad akwai waɗanda suna isowa kafin mala'ikar mutuwan ya zo ya cire ran mutum za su zo su rufe shi da duka shi ne fakai fa idza tawaffatumul mala'ikatu na mutuwa kuma adbar akwai wanda suna iso kanta rufe shi da duka da su wala tanti iri iri walau tara idin zalimuna fi gamaratil maut wal mala'ikatu basatu aydihim akhrijuu anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun akwai kuma alladina ka tawaffa humul mala'ikatu tayyibin yaquluna su waɗannan mala'ikun za su fara mishi bishara su fara musu bishara salamun alaikum udkhulul da bima kuntum ta'malun haka ne to duk abin da ya faru kuma ne ya kasance na alkhairi ko na sunkuyan alkhairi can an sun mai jibu mana maut sannan sai ga mala'ikan mutuwan ya zo kul ya tawaffakum malakul maut ladhi wukila bihi hatta yajlis inda ra'asi sai mala'ikan mutuwan sai ya zo ya zauna a dab da kan mutum a lokacin ku kuna nan kuna da dore-dore magungunan ana sai ana ta kawowa wannan duka ba zai yi amfani hatta ya jirisa inda ra'asuhu har wannan mala'ika ya zo ya zauna a dab kan shi wannan bawan Allah fa ya kuru sai ce ukhruji ayyatu an al mutma'inna sai ce ki fito ya ce wannan rai na tsantsiyar rai na gartacciyar rai zai ce fito ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito mu tafi zuwa ga gafaran Allah da yardan Allah ki fito zuwa ga gafara ta Allah zuwa ga yardan Allah annabi ya ce fatakhruja tasilu kama tasilu al-qatratu min fingistika sai ta tuttudo ita ran daga cikin wannan mamaci annabi ya ce kama tasilu al-qatra kamar yadda zubar ruwa ke zuba min fingistika daga bakin tulu yadda ake tuttudar da ruwa daga bakin buta ko tulu ko wani kora yadda ake zubowa haka zai amayar da ran daga inda ka ciki fito zuwa ga gafara zuwa ga yardan Allah annabi ce sai ta fara tuttuka kamar yadda ruwa ke diga daga bakin tulu fa ya akhudha wannan mala'ikan sai ya dauke ran fa idza akhadha da zaran ya cire ta lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin to waɗannan sauran mala'ikun ba za su bar ta a hannunsa daidai da kyaftawar ido ba a ta yi aka zuwa sai su karɓa dama shi ake jira ya cire aikin sai cire yana cire wannan rai daga cikin wannan bawan Allah to su kuma waɗannan mala'iku sai su karɓi wannan ran domin rai jama'a abu ne abu ne ake ɗaukar ɗaukar su ake ba kana ganin hanta a cikin mutum ba ko hanta a cikin dabba ba ga zuciya ana ganin ta rai shi ma haka ne daukar su ake a aji Allah sai ya koye ta ina ya maka da shi wa yas'alunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi yasa da hankacin ma ake zuwa a sashi a cikin annabi daukar su ake a aji ta ina aka makala shi Allah ya koye wannan abu hatta ya akuduwa har su ɗauki wannan ran fa yaj'aluha fi zalika al-kafan to sai su sanya ran a cikin wannan likafani da suka zo da shi wa fi zalika al su tashi a cikin wannan turare da suka zo da shi daga aljanna Allah ya samu dace wa yasrut minha ka atyabi nafhat miskin wujidat ala wajhi ardi sai ya dinga fita daga cikin wannan ran wani irin kanshin miski mafi daɗin kanshi da aka taɓa samu a bayan duk wani abu da zai yi kanshi a duniya duk kanshin abu da zai kai kanshin wannan ran ba Allah ya samu dace akwai bayin Allah da suke mutuwa da alamomi da ake sa tsammani duk alamar da mutum ya mutu da ita ta alkhairi matukar ba nafsi ya ayyara dan aljanna bane ba da masu ce dan aljanna ne kuma duk wata sifa da mutum ya mutu da ita mummuna wannan sifa matukar ba nafsi ne ya ayyara cewa dan wata bane ne babu dama ku kalli wannan sifar ku ce wa ne kan mutane kun fahimta ko to amma dai waɗansu mutuwarsu akwai abin tsoro waɗansu kuma mutuwarsu akwai abin burkewa wannan wanda yake wankan gawa gwaji zai ba shi da kanka wani idan ya mutu kuka shiga kansa a ɗaki za ku wanke shi sai ku ɗauka a ɗakin an zo an zuba turare ne an barbaɗa ta kotu kuma wallahi shi yake kashin wani idan kuka wanke shi kai da kai wankan gawar wallahi za ka ini da wannan ƙanshin jikinsa kana jinsa a jikinka akwai wadda wallahi da mutuwarsa da a zo a mishi wankan bai wuce awa biyu ba amma karnin da yake wallahi sai kun yi da gaske ko wanke shi shi yasa hadisi al-Imam Abu Dawud ya malam Albani ya cikin tarihi. ya yi shi fasali a cikin akamun da na shi annabi ya ce duk wanda ya wanke gawa ya ga abin da ya gani a cikin gawa ya ja bakinsa ya yi shuru bai faɗa ba har aka je aka fitne wannan gawar Allah ya mishi alkawarin za a kirga kaba'ira da ya aikata guda arba'in Allah ya fi shi. Ka san ka ba'ira, sharaɗi Allah bayi ya fi sai ka tuba, ka yi nadama, ka kuma danye daga aikata wannan annabi ya ce to duk abin da ka je wankan gawa, ka ga abin da ka gani, ka yi shuru ka rufe, baka furta komai ba, to alfarman wannan rufin asiri da kai wa gawan, kai kuma Allah zai sa a kirga ka ira da kai guda arba'in Allah ya fi ka. ai jama'a tun da dai kaji za a yi wannan yafiya ne, ai akwai gane gane ne wani idan ya mutu za ku je ku same shi har sai ya zazzabo ya kai kusan kan shi biyar ba alama ce cewa da mutu bane ba amma dai gawar ba ta yi kyau ba to duk wanda yake wankan gawa zai yi gane gane shi yasa ka roki Allah ka roki Allah Allah ya sa ka gama da duniya ne annabi kullum yakan ce Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah eh kabar duniyar nan ma lafiya ai an ci wani kana kallon babanku babanku ne babanku kaza kaza ne labarin babanku wanda ya wanke gawan babanku shi ne baka labarin babanka annabi sai wani kanshi ya dinga fita daga cikin wannan gawar daga cikin wannan rai kanshi mafi daɗin kanshi da aka taɓa ji a bayan ƙasa bayan tsakunan waɗannan mala'iku sai su haura da wannan gawar sama fala na biya ala mala'in min mala'ikati sama ba za su wuce wata tawaga daga cikin tawagar mala'ikun sama ba illa ƙaru face waɗannan mala'iku da aka zo wucewa da wannan gawar ta ganga da sun ce ma hadhihi ruhu ba, wannan wai wata rai ce daddada farkaciya mala'ikun da suka ɗauki ran suka haura to duk tawagar mala'iku da suka gamu da ita da wannan rai ta wannan bawan Allah a cikin wannan likafani na aljanna da wannan ƙanshi na aljanna to duk lokacin da suka zo wucewa ganga da waɗansu mala'iku sai mala'ikun sai kai wannan wata iwaran wane ne wannan wani irin rai ne mai ƙanshi mai daɗi Allah ka samu dace fa yaquluna sai mala'ikun da suka ɗauko ran sai ce ruhu fulan ibn fulan ran wane ne ɗan wane za a faɗi sunanka da adireshin wane ne Allah ya mai cikawa ransa ne yake wannan kanshi bi asali asma'ihi allati kanu hu biha fi dunya za a ambace shi da suna mafi kyau daga cikin sunansa da ake kiransa a rayuwar duniya dama ana ambaton shi da sunansa suna da musulunci suna da Allah da manzon Allah sun yarda da wannan su to sai a ce ai ran wane ne dan wane sai a ambace ka da mafi kyan sunanka wanda ake ambaton ka da shi a rayuwar duniya hatta yastahu biya ila samaki duniya har su kai su cike da wannan ran zuwa ga samar duniya nan duka an bi an haura to an isa samar duniya da wannan ran za a wuce da ita ne an sama ta bakwai fayyastafihuna lahu sai su nemi a buɗe ma wannan ran kofa saboda za a haura da ita sama fayyuda lahu sai a buɗe kofa fayyushayyihu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliya to duk sama da aka shiga da wannan ran mala'ikun da ke cikin wannan saman su ma sai su yi rakiya ma wannan ran har zuwa saman da take gaba da ita kun gane yan uwa yanzu wayannan mala'iku sun dauki wannan ran sun haura da ita sun je an bude kofar sama ta daya to idan aka shiga da ita mala'ikun da suke sama ta daya sai su raka waɗannan mala'ikun da suka tafi da ran sai su ma wannan ran rakiya har sai an je ƙofar sama ta biyu sai mala'ikun sama ta ɗaya su kuma sai su dawo mala'ikun sama ta biyu in an buɗe. sai su sake ma wannan ran rakiya har sama ta uku idan suka je suka dawo mala'ikun sama ta uku sai su karɓi rakiyar haka za a yi ta ma wannan ran rakiya jama'a ne ya yi kama da aikin alkai ba abin da ya kamata kai kuma shi ya san annabi su ce idan wani ya mutu a cikin annabi ya ce ku yi sauri ku kinsa shi ku kai shi idan mutumin kirki ne annabi ya ce za ku gaggauta kai shi ne ya je ya fara jin daɗinsa annabi ya ce in mutumin banza ne sharri ne ku yi sauri ku kai shi ku rabu da sharrinsa ku bar shi da sharrinsa hatta yuntaha biya ila sama'i sabi'a har a tafi da wannan rai a je a cike da ita a sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku je ku rubuta sunan wannan bawan nawa da ayyukansa a cikin illiyin inna kitabal abrari da fi illiyin wani daftari ne wani fayil ne da nan ake shigar da sunan yan aljanna in sunan ka ya shiga cikin littafin ka hai Fiddin littafi ne fayil ne da ake shigar da sunan yan wuta in sunan ka ya shiga littafin shi nan. yanzu ya tabbata dan aljanna saboda haka sai Allah ke rubuta shi a cikin illiyin Allah ya wannan sunan man Suleiman akwai waɗanda tun suna duniya sunan su shiga fayil min na rijalu sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man kaza nahabahu duk wanda kake ji ake cewa babai, abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne usman dan aljanna ne tun yana cikin gidansa da 'ya'yansa sunansa aka sa a cikin wancan littafi in sunan mutum ya shiga cikin wannan littafi ya samu yardar Allah ai shi ne annabi yake cewa ya wal warkami, annabi ce ina jan kunnen ku ku kiyayi ƙarya fa innal kadhiba yahdi idan ku juru. domin illar da ƙarya take ma ɗan adam tana mai da shi fajiri fajiri shine mai bushashen zuciya mai bushashen zuciya shine wanda wa'azi bayi bayi da da shi idan mutum ya zama fajiri yakan tsani na siya E, eh, lokacin da ake mishi na nasiha inda za ka tona abin da yake zuciyarsa ba ka ganin yadda samarin nan suke yi saurayi ne za ka ga ya yarda duk sararin duniyar nan ba wadda ya kai uwarsa sonsa wannan ba bai dace ya yarda duk sararin duniyar nan babu wadda ya kai ubansa sonsa ya yarda amma sai ka ga ubansa yana mishi fada yana jin zafin faɗan da uban ke mishi kasan ɗaya bai kaɗe ba ya yadda fa wannan mutumin duk duniya ba mai son kamar wannan mutumin inda za a nuna ubansa a ce ka fitar da gwamna wannan yaron zai nuna yana son sa ko bai son sai wannan ubansa ko wannan uwar da ta yi shi tana mishi faɗa amma faɗan yana ƙona mishi zuciya yana jin haushin faɗan da ake mishi to ya zama fajiri ke wa innal kutub yahdi ila Allah wala yazalu rasul yakfi hatta yuktab inda Allah kazzaba to idan mutum ya matsa da ƙarya ya matsa da ƙarya sai Allah ya ce a je cikin wannan littafin alƙur'ani sunan sai ce a je a rubuta sunan wannan bawa a cikin wannan littafi na alkhairi amin wa aiduhu ila al harbi? sai ce kuma to ku dawo da shi kasa yanzu ba an shigar da sunansa ba an yi rakiya maran har an kai ta can sama ta bakwai an je an rubuta sunansa a cikin wannan littafin to Allah sai ce ku dawo da ran gangan ce ku dawo da ita a cikin wannan gangan ba ku ji annabi na cewa idan kuka je kuka tsina dan uwan lokacin da kuke kokarin watsewa abu tafiyan ku da kuke takun ku yana ci bai an dawo da rani eh an dawo da rani wanda ya yi aikin alkhairi jama'a bai ji daɗi wadda ya ba su aikin a wannan rana zai sha wahalar da bai san karshensa ba wa aiduhu ila al-ardi Allah sai ce ku mai da shi can kasa fa inni minha khalaqtuhum domin daga cikin daga kasa na halitte su wa fiha uiduhum kuma in sun mutu ƙasan zan mai da su wa min minha ukhrijuhum kan ukhra sannan in an yi tashin kiyawa daga ciki zan fitar da su saboda ku mai da shi cikin ka ma'anar ma'anan da na da arba fata Allah ce ba gashi na sa muku ƙasa ta ishe ku riga da wallo ba har ka mutu ba za ka taka ƙasa ɗaya ukun ƙasa ba Ƙasar da Allah ya shimfiɗa har ka gama gararren banka a duniya kafanka ba zai wuce kashi ɗaya cikin uku ba kai in ta ɗauro har ka bar duniya kafanka ba zai sake kashi ɗaya cikin ukun kasan da Allah ya shimfiɗa a Najeriya ba. Sai a ce to a da shi cikin kuma daga cikinta da a fita su. Wa min haƙo firijuhun tara ta kubura. Kale ya ce fatu adu ruhu sai a dawo mishi da ran shi faya ya atihi malakan sai waɗansu mala'iku guda biyu sai su zo mishi fa yujilisani sai su zama nabi al-imam tirmidhi ya fidda hadisi wadda malam albani ya inganta hadisin cewa ɗayan sunansa munkar ɗayan sunansa nakir shi ne da Hausa ake cewa shi wala eh ɗayan ana ce mishi munkar ɗayan ana ce mishi nakir annabi ya ce aswadani arzakani baƙaƙe ne masu gulubin ido munkar munkar idan ba din nasi ne zo da sunan su bai halatta a sa ma wani suna munkar shi munkar sunan munkari suna ne gama gari a larabci da yake ɗauke da kowane irin rashin asiri. Jama'a kun gani? Duk wani rashin arziki, rashin kirki, rashin mutunci, walakanci ba daidai ba to bai isa ya fita a cikin almunkar ba shi yasa in aka zo kawai ku yi umarni da ma'aruf ku hana munkari don an ce ku hana munkari duk shekantaka ya shiga ciki luwadi ya shiga fashi da makami ya shiga in an ce dai mummunan abu munkar to duk mugun aikin bai isa a ce wai fawansa ya kai ya fita a cikin almunkar ba ba shi bane annabi ce man ra'a minkum munkaran ko to harshen ta baya shi to shi wannan mala'ikan sunan sunansa munkar ka san dai ai ba sauki shi kuma wancan sunan sunansa nakir ala wazni fa'il shine ma'auni na karshe na gwada komai a larabci ta ce inna allaha sami'un alim ghafurur rahim shakurun halim to duk inda kaji an ce rahim din nan alim an kula karatu rahim an kula daidai to shi wannan sunansa munkar shi kuma wancan nakir fa ya atihi malakan waɗannan mala'iku guda biyu sai su zake mishi fa yutilisani sai su zauna da shi fa ya kula ne da sai su mishi marar buka waye ubangiji fa yaqulu sai ce rabbi Allah azza wa jalla ubangiji na shine Allah ya musu bayani akan uluhiyyar Allah rububiyar Allah duk abin da Allah ya tantance ya musu bayani fa yaqulu la lahu shi ma dinuka addinin fa yaqulu sai ce diniyal islam ba wai tambaya ce da za ka ce ka musu da ita ba a'a dalili ce sa ka amsa ba ka ganin kakan shiga jarrabawa ka ji ka manta mun karanta hadisi a wannan majalisi hadisin bukari hadisin samratu bil jundari imam an-nawawi ya fita shi a cikin riyadus salihin ina jin shine hadisi na biyu a babu tahrir al-kadhib babin haramcin ƙarya annabi sai da ya lissafa kusan mutum tara da kowane ɗaya daga ciki da laifin da yake laifin yana hana shi an tambayin kabari na ɗaya mazinaci biki sai an tambayin kabari duk wanda ya mutu bai tuba daga zina ya yi da damar zina ba wallahi tallahi ba zai an tambayin kabari maciyin riba baya an tambayin kabari makaryaci baya an tambayin kabari dogon hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbansa labarin. abin da ya gani a wani dare wanda da karshe suka ce mishi mala'ika jibril da likain suka ba shi labarin abin da zai faru da al'ummarsa bayan sun mutu a cikin kabari kafin a yi tashin alkiyama mazinaci bayan an tambayar sabai eh amin saboda haka ba wai abu ne da za ka ce ka rike ta a'a ka mutu ka je ka yi ba a'a hasken zuciya da imani da hasken zuciya shi ke haskaka maka abinda za ka yi sabbitu Allahu na amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wannan ayar annabi ce a kun tambayar kabari da ke aiki fa yaqulu sai ce dini al a jini na a jini musulunci kula yaqulani da sai sai mishi ma hadha ar-rajul allazi bu'ita fikum me ka ce game da wannan mutum wanda aka aiko shi cikinku? ku fa yaqulu sai ce huwa muhammadur rasulullah ne annabi muhammadu manzon Allah ya bayani akan manzon fa yaqulani lahu sai mishi wa ma ilmuka to me ka karanta a duniya za su tambaye shi a duniya ne ka karanta bai kul sai ce qara'atu kitaban mai na karanta alqur'ani wani ce nayi hadda alqur'ani in baka iya malaka sai musu kai wa ma ilmu ka dan sallin a duniya ne ka karanta me ka sani professor sai ce musu professor eh wallahi wallahi babu walakanta kai mafi muni a duniya ba wala walakanta kai mafi muni a duniya kamar a ce baka iya karatun alƙur'ani hatta a filin alkiyama manzon Allah ya ce sai Allah ya sa kowa ya karanta shi alƙur'ani son duniya da kin gaskiya ya hana mutanen musu su koyi karatun alƙur'ani kaga mutum daga alamtara zuwa ƙasa yana karantawa yana kuskure kwasa-kwasai zai iya zuwa kwasa-kwasai dubu duk in yi zan kaga mai je bai samu dama ba amma ba zai iya ware shekara guda ya yi kos na karatun alkur'ani to ka nema ko a gidanka zuwa koya masa ba Allah ya saukar da alkur'ani izu 60 izu 60 ka mutu ba ka iya ko izu ɗaya ba kai ma ka san Allah ba zai barka wallahi izu 60 alkur'ani izu sittin a ce baka iya ko izu ɗaya ba a hakan kuma ka ci physics ka ci biology ka ci english kuma ka iya karanta literature amma baka iya karanta alkur'ani ba ai kayi abin kunya wallahi wallahi ba abin kunya ba ke muni a ce har ka fara iya karanta jarida baka fara iya karanta alkur'ani Allah yana kishi ko bai kishi yana kishi a ce ga littafinsa shi zai ba sai alkur'ani wallahi ko na gidanku ne aka ce ka shekara arba'in a duniya baka iya ba ai ka walakanta iyayenka ko na gidanku ne balle na mahalicin ka ne maganar Allah ka ne to shi ba ruwan wani tun da uwarsa ta bai shi saukan bai taɓa yi ba kuma bai ma ɗauka ba wani damuwa ne, dan ma bai yin ba ma kuma ba komai ne. dan bai iya ba ma kuma ba yi jin wata damuwa akwai ranar alƙur'ani alƙur'ani yana ceto kuma ceto yana fito. annabi ya ce an haɗa mutane a sun kiyama kowa ya yi zurutu domin kowa ya kama shi annabi ya ce sai a hango alƙur'ani ya cin tinkaro filin alkiyama yadda kaga hadiri ke tasowa annabi ya ce suratul baqara da ali imran suna kaba. eh an yi dandasun mutane za a fara musu hisabi kafin a fara kakin din mutane annabi ya ce za ku hango alƙur'ani ya taso kamar hadiri ga suratul baqara da ali imran a gaba suna za su su ce ci makarantar su annabi ya ce har za a samu mutumin da baqara da ali imran za su yi daɗi da a kansa baqara tana cewa na wani ali imran tana cewa na wani kaga ni alan banza sai zaka ji haka ne yaya za a warware sai a ce ya kawo tilawan baƙar ya kawo a ce ya kawo ali imran ya kawo wadda ta fi dakewa a zuciyarsa sai a ce ta ɗauke shi wani za a samu bakararsa jinji ali imrana su jinji sai a ce to yayi bayani su ya fassara su karshe sai an mishi yadda sai an fahimci wacce ce to kai yanzu a ce suratul bakara ta zo tafiya da kai ai ka kasa Amin. ka gani saboda haka ɗan uwa mu tsaya mu yi abin da zai amfane mu shi yasa a ƙarshen hadisin annabi ya ce ta saboda gamuwa da wannan rana annabi ya yake ku tanadi wallahi na daga cikin tanadin to idan baka iya qur'anin ba in sun tambaye ka zaka sai musu kariya ne to idan baka amsan ba za su barkare to ba kun da kai ba abun da ba fashi na rantse muku da Allah yadda ka san dole ka mutu dole a maka wannan tambayar war haka wata ran yadda muke magana nan ana maka tambayar kuma in baka iya ba da a barka ne in baka iya ba da a barka ne shi fa Allah da ya saukar da alqur'ani nan jama'a kafin ya ce ma kowa komai kafin ya ce kar a sha giya kafin ya ce kar a yi zina kafin ya ce a bi uwa kafin ya ce a bi uba kafin ya ce a yi tauhidi kafin ya ce a yi sallah abin da ya fara cewa a yi karatu abin da ya fara faɗa kafin ya ce ka yi komai cewa ya ka yi karatu to sai ka yin karatu saboda kowa ya makansa tanadi na abin da zai fi kowa ya makansa tanadi na abin da zai fi duk wanda ya yayi wa kansa akwai wani daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin abu ne as aka ba annabi labari cewa shi kullum sai ya yi saukan alkur'ani annabi ya kira shi ya ce kai an ban labari kai kullum sai ka sauke alkur'ani ya ce iman don Allah muna neman samun mu samu shiga a wajen Allah ya ce a to ya yi yawa ba haka ya kamata a yi ba ya ce to manzon Allah ya za a yi ya ce ka dinga sauka wata wata yace wata manzon Allah yace wata alqur'ani a wata yace manzon Allah to me zan yi a rayuwa sai na yi wata da dole qur'ani yace manzon Allah ni dai a rage ne annabi yace to kai a sati uku yace wallahi manzon Allah ya mun yawa a rage annabi yace to sati biyu yace wallahi manzon Allah ya mun yawa aka ce sati daya yace manzon Allah a dan je kasa aka ce kwana uku yace manzala to a bar ni a ko kwana biyu mana annabi yace babu kasa da kwana uku a saukar alqur'ani duk wanda ya sauke qur'ani kasa da kwana uku Allah ba zai sa albarka a karatun ya ci qur'ani ba Allah ba zai sa albarka yadda zai fahimci qur'ani yadda da fahimta shi yasa ko makarantar alqur'ani mu da marubuta qur'ani mu da suke gani wanda suke zari ka san akwai mai tamanin wanda shi bayan ya sauke 60 din zai ƙara kuma 20 kafin ya kwanta baki to har ya gama rayuwarsa ba zai iya gane ko sura sai ya fahimci ta wannan annabi ne wannan ba zai gane Qur'ani da wannan malamai suka ce duk ka da ka na alkur'ani ba da ba ka sauke qur'ani kasa da kwana uku duk lalacinka kuma karka wuce wata ba ka sauke ba <laughs> yawai eh, me da kai lalaci kar a cire ka haura wata ba kai sauka wa ma ilmuka wani ilimi ka karanta fa yaqul sai sai qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah ma'ana na karanta alqur'ani fa amantu bihi na imani da Alƙur'ani. wa saddaqtu na gaskata alqur'ani wa yunadi munadi min as-sama sai wani mai kira yi kira daga sama an sadaka abdi ce bawa na yayi gaskiya aw abdi ko bawa na ya gaskata abin da nayi fafrishu lahu ila al Allah a kabarinsa ku yi mai shimfidar aljanna an gama an gama idan akwai kaninka da ka mutu ka bar shi Yanzu shi ne ke cikin wahala hadisi ya tabbata malam waɗannan mutanen kirki a imamul bayan kifta malam albani ya fi da shi a cikin sirri idan bayin Allah da suka mutu mutanen kirki akwai wata tawaga da rayukan suke haduwa so lokacin da wani ya je sauran rayukan da suka gabace shi za su zo suna ta tambayan sa labarin duniya yaya anguwa kaza yaya wani yaya kaza wani daga cikin yalan da suke bar shi wannan ya fito ne yanzu daga fitilar duniya a bar shi dan mota duk wannan motoci da kaga ake yawo wallahi mutum in je in ya dace da rahmar Allah wallahi sai an ce ku bar shi da ya fito daga cikin wahala eh ya fito daga cikin matsala idan kuma ta tsaci to wannan matsalan shine kadari a cikin wajen da gani amin فاخرجوا له من الجنه ku yi mai shimfiɗa ta aljanna wa albisuhu min aljanna ku tufatar da shi tufa irin ta aljanna wata kula ku baban ila aljanna ku bude mishi wata katuwar kofa daga ran kabarin zuwa aljanna duk abin da ke dan kai kawo kana kallo in wata yarinya ta dan wuce kana gani eh wata kula ku baban ila aljanna ku bude mishi wata kofa zuwa ga aljanna duk kai kawon aljanna kana gani da ido fa qala yace fa ya'tihi min wa fiha da kanshinta da datinta sai ya dinga shigo mishi ta wannan kofa wa yusa lahu fi qabrihi madda basrihi sai a fara a mishi kabarin sa iya ganin idonsa yadda daga dan wannan rami su kake haka za a buɗa sai da duk inda mutum ya kalla zai ga karshen inda yake zaune ba kale yace wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi sai wani mutum ya zo mishi mai kyakkyawar fuska hasan siya mai kyakkyawan tufa sai burri mai daɗin ƙanshi bai kuma sai ce abshir billahi yasurruka sai ce mishi albishirinka da labarin da zai faranta maka rai haza yau mukallafi kunta tuwa yau ne ininka da aka maka alkawari dama ba an ce akwai ranar da za ku gamu da alkawarin Allah ba to yau ne rana da aka maka alkawari na jin daɗi fa yaqulu lahu sai ce man anta kai wannan da ka shigo cikin kabarin nan wane ne fa al alwajhu alladhi yajibu bil fayl fiskarka akwai haske na irin wanda yake zuwa da labari da haske fa yaqul sai ce ana amalu kasali ni ne ayyukan ka da haske ni ne ayyukan ka da haske fa yaqul rabb sai ya Allah aqim sa'a Allah ka tsaye alkiyama rabbi aqim sa'a Allah ka tsaye da alkiyama saboda ai komai tukunna sai an tashi ko ya an tashi a san arja gida ahali wa mali har in koma zuwa ga iyalai na da dukiya na ma'ana Allah a da ni zuwa ga jama'a ta a yi tashin alkiyama Allah in gamu da iyalai na in gamu da dukiya ta da mai in fashin da na aiki eh, babu wani musulmin da zai yi aikin alkai Abdullahi da Abba kace face sai yayi nadamar aikin a ranar alkiyama idan masallaci mutum ya gina idan ya ga an yi layi ranar alkiyama ana biyan waɗanda suka gina masallaci sai ya yi nadama ya ce gina da gidan da ya zauna masallaci ya gina idan sutura ya bayar ya ga ana biyan waɗanda suka taimaki waɗansu da sutura sai ya yi nadamar ina da lokacin da aka nemi taimakon suturar mafi kyan suturar sai ɗauka ya bayar kare ce wa innal abdal kafir amma bawa kafir idan kare fi kitabin min duniya ran da zai bar duniya wa isbalin min al-akhirah ran da zai koma zuwa ga Allah nazala ilayhi malaikatu min as-sama shi ma malaiku za su sauko shi daga sama su dulwuju masu bakin jiska Allah ya tsare mu ma'ahum al-musul suna riƙe su ma da littafani wani tawul a hannunsu fa suna min da basar su ma za su zo su zauna iya ganin ido a gangare wannan marar Allah ya sa mu yi karshe mai kyau ya yaji a mara kulmau sannan sai mala'ikan mutuwa sai ya iso bayan waɗannan mala'iku masu bakin fuskar sun su a ya jilisa inda ra'asihi har ya zo ya zauna a daidai kan wannan mutum fa yaqulu sai ce ayyatu an-nafsul khabith ya ce gurbatacciyar rai ya ce lalatacciyar rai ukhruji ina safin min Allah wa qadari ki fita zuwa ga kushin Allah da kyamar Allah ki da tsana ki fita da kushi da ki Allah ki fito zuwa ga kushin Allah Allah ya ce Allah kare shi ta ka fi jasadihi wannan ran sai ta nitse a cikin jikinsa sai ta watse sai ta baje fayantazi'aha kama yunza'u as-suhud min as-sufil mubtal sai ya dauki mashi sai ya tafi wannan cikin da shi sai ya zaƙulo wannan ran kamar yadda ake sa mashi ko ƙugiya. a cikin cikakkiya ko bukakkiyar auduga kamar karangiya ya kama auduga ka san yadda zai tafi shi ka duba karangiyar nan ko rigar sai kama ta ko ta ina nan to haka zai sa duk ta inda ta bade a cikin jikin wannan mashin sai ya kamo ta ai kaga yadda ake kamo kifi ko to haka zai yi hukin ran daga gangan jikin sai a tsatsako shi da ƙarfi bai a sai cire ran fa'iza akazaha yana cire wannan ran lam yad'uha fi yadihi fi yadihi tarfata ainin waɗannan mala'iku ba su barin wannan ran a hannun shi malakul maut daidai da yaftawar kai ba shi bane da hausa ake ce mishi azra'ilu ko hatta hatta ya ja'aluha fi tilka masaf masu har su sanya ta a cikin wannan likkafani ko wannan tawul da suka zo da shi wa yakhruj minha ka antani rihi tifatin wujidat ala wajhi al sai wani wari ya dinga fita daga cikin ran mafi warin da aka taba ji a bayan kasa ma'ana duk warin da mutanen duniya suka taba ji wari ko karni to karnin da zai dinga fita a cikin ran ya fi wannan wari ne bai su aduna biya sai su haura da ita fala ya buru na biya ala mana ilmi minar mala'ika ba za su wuce wata tawaga daga cikin tawagar mala'iku ba illa kalufa ce mala'iku sun ce ma hadhihi ruhul khabitha wannan wace gurbatacciyar rai ce lalatacciyar rai ce fa yaqulun sai ce ruhu fulani bi fulani ai ran wane ne dan wani na da wala kowace kula ran wane ne dan wani wane ne ya mutu bi akbayi asma'ihi allati kanu yusamma biha fi dunya da mafi munin sunansa da ake ambato a duniya waye ran waye wannan sai ake ran coach da mafi munin sunansa kurbataccen sunansa da ake ambato a duniya wani matashi ne wani sunansa jiji oka eh, musulmi walidun wa mawalad eh, kasan ba a taɓa samun wani maki na musulmai da ya taɓa fitowa ƙololo ya nuna ƙiyayyar tsaro musulmai a kasar nan kamar jiji kan. domin shi layi ya fito ya ce faɗan hukuncin jahohin musulmai a bai wani ɗan musulmi ya sa sunansa ko sunan wannan mutum ai ba kuma shi ba ko wanda suka taɓa yunkurin wani juyin mulki a sai da ya fitar da jahohin nan kwata-kwata daga cikin ƙasar amma wai wani ya shi sunan wannan mutum ko shi ne sunan yana sallah yana salati akwai wani wani sunan sa wai arzai arzai ya arzai eh, arzai duka 'ya'yan musulmai Allah ya tsawaye to da irin wannan sunan sai a ambace shi da wannan muguwar sunan fa yustaftahu fala yuftahu sai a nemi a da kofa a wuce da shi ba za a samu kofa ba summa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya karanta wannan aya la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna al-jannata hatta yalkal da fi da qiyam ba za a buɗe musu kofofin sama ba irin waɗannan miyakun mutane gurbatattun mutane wala ya dafa nuna janna sannan ba za su shiga aljanna ba hatta yali da aljamal fi sanin har kera su ya wuce ta kofar allura to zai wuce ne ba zai wuce to in dai ba zai wuce ba Allah ce waɗannan mutane ba za su shiga aljanna fa yaqulu Allah sai Allah madaukakin sarki azza wa jalla sai ya ce uktubu kitabahu fi ku rubuta sunansa ayyukansa littafinsa aikin da ya aikata a rubuta a cikin wannan littafi na sijjin ba ta lalace bikin kenan wafin harbi sufla can kasa kasa domin ita dama tana can suka ce kasan kasa ta bakwai a nan fasu tsoron huruhahu farhan sai mala'ikun su ma ce to ai wannan matsiyacin da shi kuma za mu dawo da shi daga can sai su callo shi ba za su yi koran su dawo da ita ba an ce ba za a bude kofar sama ba za a mai da ita ne can ƙasa to daga can annabi ya ce sai su tatto shi sun makara a sai annabi ya karanta wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah fa ka annama kharra min as-samai kamar ya sukuto ne daga sama fa takfafu ayyu sai tsuntsaye suka zo suka dinga cabansa daga saba au ta awi bihi rihu fi makanin sahih sahih ko kuma iska ya kada shi zuwa ga wani gu mai zurfi mai nisa mahalaka ta kai shi saboda ka daga can kawai sai a can shi wa tu'adu ruhu fi jasadi ran sai dawo ya cakku a cikin gawan gangan jikin wai a cikin malaka sai mala'iku biyu su zo mishi fa yusilisani sai su zaunar da shi fai ya da ku marra fai kula ne da ku, su biyun nan sai su mishi marra kuka waye ubangijinka Ka fai kulu ha ha yadda ka ganin nan abin da zai faɗa ke wannan ha nan daga bakin annabi ne irin mutum ya rubuta nan ko yana so ya yi magana to bai san me zai faɗa wata ya ci riba ya mishi yawa Eh, daga cikin wanda ba su amsa tambayan kabarin akwai waɗanda suka yi watsi da Qur'ani shi ne ma musu na farko da annabi ya fara lissafawa eh wanda suka yi watsi da alqur'ani wanda sun haddace sun watsi da shi wanda sun yi banza da alqur'ani eh la'adari sai ce musu ban sani ba fa yaqulani da kuma su shi ma dinuka fa yaqulu ha ha la'adari fa yaqulani lakum ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me addinin ka yace bai sani ba wannan bawan Allah da aka turo cikin ku a matsayin manzon ku fa yaqulu ha ha la adri fa yunadi munadi min as-sama sai mai kira kira daga sama an kazaba abdi bawa na ya karya au kazaba abdi bawa na ya karya abin da aka zo shi fafrishu minan nas fafrishu hu minan nas ku yi mai shimfiɗan wuta a mai shimfiɗa na ɓacin zuciya a cikin wuta wa arbisu minan nan ku tufatar da shi tufa irin na ƴan wuta wasta gula ku babar gilan nan ku buɗe mishi kofa daga kabarinsa zuwa cikin wuta fa ya atihi min harriha wa samumiha da zafinta da tsuminta da firirinta sai dinga zuwa mishi ta wannan kofar da aka zo min harriha wa samumiha can tiririn wutar gasa ta can amma ta wannan kofar da aka buɗe yana shigo mishi kan kabari wai zai ku alaihi kabarin kabarinsa sai ya masu a kansa hatta ta salifa fiye abulaku har kasusuwan hakar karo su saba nunan gefen saboda tsaban matsi ba sai sun shiga cikin yan uwansu sun karkace a ba wai kuma a nasanta maka abu kaza yana hana mutum ya amsa tambayan kabari abu kaza yana sa mutum ya gagara kwanciya a kabari a cikin aminci ɗaya ka yarda to haka ne to haka zalunci mana haka zalunci malam ba ku zalunci ba bashi shi in ka mutu da bashi a kabarin ka ɗaure ka ake sai an gama biya a hakika bare kuma zalunci bashi bashi sahabbai suka ce manzan Allah mu yadda ake ta kirari wa dan jihadi da wanda ya mutu a wajen yaki yadda ake ta kirari da falalansa wai shi kuwa akwai abin da zai yi na laifi ya taka wa shahidi birki annabi ya ce eh, akwai mara sai dai bashi shahidi ba bashi bashi ba malam ba zalunci ba shi ba malam ba zalunci ba shi ba ba ka dubi yadda mutanen mu suke zalunci da kankana ba shi shahidi wanda ya mutu aka zubta jininsa abun kare addini annabi ya ce abinda zai taka da shi birki daga ya karbi duk sakamakon da za a bashi annabi ya ce bashi har sai an biya bashi bashi ba to bare zalunci da ba a san ma kai ba balle a biya wai takarda ce a gabanka wai ba za ka sa hannu ba sai an baka malam ka duk abin da ka karba a hannun mutum sa bai so annabi ya sai ka biya shi ranar kiyama tsoron ka yaji ya baka za ka biya shi da wata kai saboda kai ne ogansu a ofis yana tunanin yadda wa'annan suke cikin ka kar shi baya zuwa kai ka wata wani abu ya same shi sanadiyan tsoron sharrin shi ma sai ya sayi kaji ko wani yadi ko wani alkhairi ya baka wallahi wanda ya tafi kan ya shiga shiga nan kiyama ka'idar dukiya a duniya mutum ya ba ka ita a daɗin rai ko ciniki ne an tara da minku kama wani wannan fin karfi da kama karya har ga dara yake shi wani har a same shi a ce wani ka je gida ka ba shi hakuri ka san wani wai har ana maka kirari da rashin arziki haka wani suke wallahi ya ce ka zai gida su same shi ko ka tura waɗansu mutane su same shi ko kuma akwai eh, wai kai rashin arziki da cin mutuncin mutane wai har kirari ake maka da shi eh, wai har kirari ake maka da walakanta jama'a har kirari ake maka da walakanta jama'a wannan abin da kake zai hana ka kwanta a kabarin kalami lafiya ka yi kokari mana Koma sun dankali ka rabu da shi lafiya koma sun dankali ka rabu da shi lafiya ku yi ban kwana da shi lafiya kar ka yarda a ce tsohon nan ko dattijon nan akwai wani abu da yake ransa na karcince shi eh, wani zalunci har dara yake ci har dara yake ci Allah ya sauwa domin duk waɗannan suna hana kwanciyar kabari kuma kwanciyar kabarin nan wallahi kamar yau ne na rantse da Allah haka kudin za ka ganka a kwanciya haka kudin za ka ganka a wannan kwanciya kamar yau ne annabi ya ce ku mayar masu wanda kuka cuce shi hakkin kafin ka kwanta da za ka biya za ka biya za ka biya za ka biya wallahi ma ba wani abu da za ka tsinta a kasa in tuwa a ce ka biya abu ranar alkiyama in ka yi aiki da shi ta hanyar da shara'a da ba ka da shi ba bari kuma ka cuci wani annabi yace ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawm al-qiyama ba abin burkewa ba abin burkewa a zalunci duhu ne duhu ne cutar kai ne wauta ne kadajimanci ne wai kake wai har kana wai alfahari da zalunci mutane za ka ga an tsaro a bakin hanya akwai wayansu fil su ba su na zuwa bakin hanya su kuma karɓi kudi a cikin mota zai je zauna wai in ka je kai ne za ka sauka da kanka ka je ka jefa naira ashirin ɗin kuma mutum to sai ne wallahi tallahi yalla ku za ka biya za ka biya na ran daukakar Allah za ka biya za ka biya za ka biya ba wani mutum da za ka biya na goma ko ishirin da ba ce ka biya shi kai shi ranar biya za ka biya za ka biya ba da lokacin kawai mutu za ka biya za ka biya wallahi za ka biya wallahi ba ba direba ba ko uwar ka ce take biya tsarin ki da Allah mamar ka biya balle wanda ba ta ke ba na ba mamar in ka ce take kariya bari wani haka kawai ka gamu da mutum don zalunci ka cuce shi don kawai ba da gata ko shi bai san kowa ba ko shi ba kowa ba ne ko shi ba dan kowa ba ne Allah ya sauwaki wa ya atihi rajul kabihul wajh sai wani mutum mai mummunar fuska sai ya zo mishi kabihul siyab mai mummunan tuba gurbatacciyar juba. muntirin ris muntirin ris mai karni mai muni bai kuri sai ce abshir billahi ya sai ce mishi wani bisharan albishirinka da labarin da zai bata maka rai albishirinka da labarinka da zai na maka tunani haza yau muka lalle kunta su a yau ne ran da aka maka alƙawarin duk abin da kai za ka gani bai kuri sai ce man anta to kai da kashi wannan wane ne Ka wasu, wajhu alladhi yajibu bi shar fiskar ka irin fiska ne na wanda ke zuwa da labari na sharri bai kula sai ce ana amalu bi ni ne mugun aiki ina kun ni ne mugun aikin abinda kake yin nan da ba kyau to ni ni ne haka aikin zai gaya masa bai kula rab sai ce ya Allah la taqul sa Allah ka ka da kiyama Allah ka ka da kiyama ai saboda abin da zai biyo ba wannan ka aika mai sani kabari kan ai flashi duk abin da ka gani a kabari ai farko farko ne shine azabul adana dunal azabil akbar azabul adana shine na kabari azabul akbar akbar shine sai an tashi alkiya wa fi labdin li ahmad aidan summa yukhayyal lahu a'ama asam abkar sai a sai a turo mishi wani mala'ika a cikin kabari makaho bebe kurma ihun kabanza, sai a tuno cikin kabari fi yadihi mirzabatu ai hannunsa akwai wata gudana wata guduma lau zaraba biha jabalan kana turaban inda zai da dutse ko dutsen kuhudu ne da wannan abin dukan dutsen zai zama tumbaya wannan mummunan aikin na shigowa annabi sai a turo wannan mala'ikan shi bayi gani bayi ji kuma baya ma magana yana rike da wannan abin duka annabi ya ce inda zai ci dutse dutsen zai zanto baya ya zubi fa ya zubi buhu zarbata a sa ya tsira turaban zai dake shi dake wannan sai ya narke a kafa sun mai yi ilu kullahu kama kan sai a tayar da shi fa ya zubi buhu zarbata ukura sai ya sake dukan shi na biyu fa ya sihu sai hasan sai ya kwana kururuwa ya sumaku kullu shaykin illa sakarai komai zai ji wannan karan banda kan adam da su a wata riwaya an ce inda za a bar mutane su ji ihun da ruwa zai musu saboda ji barra barra ya ce su mai yuta wula ku babu minan nan sai a buɗe mishi wata kofa da ta wuta wa yi mahadda min burshin na sai a shi fida irin fidan yan wuta da kuma rayuwar da zai ci gaba da yin kenan kafin a yi tashin alkiyama kuma Allah ya mishi hukunci da abin da ya dace da shi Allah ya tsare mu dan kwan sai mu kwana a nan, sai kuma wani sati insha Allah sai mu zo mu dora daga inda mu kwana Allah ya tsare mu daga azabin kaza Allah ya tsare mu daga azabin kaza Allah ya tsare mu daga azabin kaza Thank you. wani ba da